بسم الله الرحمن الرحيم ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العامدين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبدا قرأتون wannan littafi القرآن من قرمه tafsirin radar azhan ila ma'anin qur'an wanda ke gudana ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna assasawa marigayi a shaykh Isma'il Idris bin Zakariya rahimahullah muna cikin suratul qamar muna aya ta goma sha ɗaya yau muna sha biyu ga watan ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hudu shekara shida, wanda ya daidai da dubu biyu da da biyar, miladiyar haihuwar annabi isa da maryam inda allah ya ce ففتحنا أبواب السماء السماء بماء ملهمر النبي لوه عليه السلام mutanensu sun karyata shi don haka annabi Nuhu alaihi salam ya roki Allah ni fa an rijai Allah na yi da sako amma an rijai don haka gudunmuwarka duk inda take na bukata Allah madaukin sarki ya ce fafata hana sai mun ka buɗe bitta kafifi wa ƙura bitta shididi mun buɗe abawa ba sama'i ƙohohin sama na sabkar ruwa jima'in da ruwa mun hamir mahu tsiyaya musabbin mahu zuba in baban zuba shadida mai tsanani ruwan da an ka buɗe makohohi daga sama da ƙasa wallahi zuba ɗaya suke ba su yanke ba kwana arba'in domin a gama da su duniya ta cika da ruwa bayan an buɗe ƙohohin sama da ruwa suna masu fasasa na'am وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفجرنا الأرض الله يتمنك تشاكي كسا عيونا تقوم مرامريا تنبع تنبع بقدر ruwan sama suna zuba ruwan ƙasa sun hito falta kalma'u sai ruwan sama sun ka haɗu da ruwan ƙasa ma'u sama'i ma'u ala amurin bisa ga hali kada ƙudir wanda a riga an hukunta shi ƙudir bihi an hukunta shi fil azal huwa halakum shine halaka to gara kandaruta duk wanda a ciki wanda a wuce daga farfajiya a wannan lokaci ya halaka wanda ɗaya bai halaka ba sai fa ala zati alwahin wa ودسر annabi ruhu da waɗanda sun kai imani da shiya da sauran dabbobin ƙasa da na sama waɗanda Allah ya ƙaddara da yaɗuwa iri wa hamallahu mun ɗauki annabi Nuhu mun azashi ai Nuhan ala safinati bisa ga jirganya wannan jirgin zati alwahi ma'abuciya alluna wadda sun da kusoshi ga allo ga falanki ga kusa an kai ta bugawa huwa ma da sau abinda ake bugawa bihi hiji shiga al'arwa alluna min al-masami da na kusa gaira da waninta wahidu ha da sar ta kitabe? haka an ka hada wannan jirgin jirgin itace Allah madaukakin sarki yace تجري بأعيننا جزاء kofir sai jirgi ki shiga ruwa ki ta tafiya tajari tana gudana da ayyuna ga kulanmu bi mar'amina ga magananmu ay ta abin tsayewa jaza'an don kambo liman da kufur ga wanda an kaza an kafirce ma mansubun bi fi'il muqaddar ay ughliqu intisaran an notar da su don taimakon annabi nuhu huwa nuhu shine nuhu alayhi salam wa ƙuri'a an yi wani karatu an karanta kafara bilbina ilil fa'il kenan in ya zama kafara kenan an yi sakamako ga wannan da ya kahirci ai ugudu a ƙaƙaban lahu an lotar da suron azaba garin su wanda suka kahirci na'am ولقد ayatan fa hal من muddakir wannan al'amari da an ka yi na halaka mutanen annabi Nuhu alaihi salam bisa ga wannan takadarci wala kad tarakana ha wanzar da ita jirgan yannan abqaina hadhihi fi'la ayatan ta zan alama liman ya atabiru ga wanda ke kula bi hali ita ai sha'a amruha al'amarin ta yawa wasta mara ya doge ko ina ana jinya da an kai da annabi Nuhu da mutanansa ba halmin muddakir ko akwai mai wa'azuwa mu'tabirin mai lura wa mutu'izu mai wa'azuwa bi hada ita wa asalhu muzdaki muzdaki muzdakir ubdila tawu dala muhmala wa kaza al-mu'jamatu udgimat fiha da ko akwai mai wa'azuwa an ci fakar da annabi ruhu alaihi salam wannan da dogo mutane jirgin nan na ida na itace imamu Katada ya ce Allah ya wanzar da wannan jirgin na annabi nuhu har farkon al'umma annabi Muhammad sun rike shi sai da sun ka gane shi ji imamu Katada. don ta tajribi ayuna uh, wala kad tarakanaha na'am فكيف كان عذابي ونذر شوية عذابك ونذر لك رجعينا ai yanzu ari gargadi na in ni kaka mutanen annabi nu sun san gargadin Allah in ba kama ba halaka akai to kaka azaba ta da gargadi na istiwa mutaqarribin wa kaifa khabaru kana wa yalisu ali anil hali wal ma'ana hamlul maqatibin ala al iqrari daukan wadanda ake magana da su akan iqrari do kula azabi da ko azaba ta ta'ala bil mukazzibin wa sun kareta biluhin da nuhu to ya fada mawdahu ma'aukarsa wa bayanin subuta ayati da kuma bayanin tabbata ayoyi na min dufa na ruwan dufa don ruwan sulhi duka sassan duniya don haka duk wanda bai shiga jirgin nan ba da shi ba wa kaifa hasala ila akhiraha ya tasadu har zuwa karshen ta wa hamlu nuhu daukar nuhu fiya cikin jirgi fi safinata na cikin jirgi mai alwaya na daga alluna wa dusul da kusa ما ضعيها تهال لون انت ويضم أمر حالي حالها آه، لكما وتجرما أو آه، لها طورنت ثم قال تعالى سنة الله ملو تفكيتي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن حقيقة مصوق على القرآن lizikir don a karanta shi a wasu sahalna mun sauka shi lilhibz don a haddace ai in kana sahiratu nuhi in ya zama jirgin annabi nuhu ajibatu mai ban mamaki ta falaysa bi ajaba bata zanta ai mamaki min Allah daga alqurani allazi yassarna wanda mun don a ma ta zamurihi tare da kuma hadawa ta jami'a ma'lumatin dukkanin ilmin mukka wa tashabuhi da kuma kama waje zalatin da gwabi warrawati da kayatarwa wa kasaratin da yawa to in ya zan jirgin annabi nuhu abin mamaki ta to alqur'ani fa shi abin mamaki da waɗanga abubuwa da ya tattara qala sa'id ibn jubairi laysa min kitabillahi kitabun yuqra'u kulluhu zahiran zahiran illa alquran Sa'idu bin musayyib eh, ibn jubair ya ce babu cikin littafan Allah wani littafi wanda ake karanta shi duka zahiran hardace illa alqur'ani amma alqur'ani wa qala gairu wani ne yace lam yakun hadha li bani isra'ila bani isra'ila ba su da wannan walam yakunu yaqra'una at-taurata illa nazara bani isra'ila ba su iya karanta at-taura sai gata ana dubawa da ido gaira Musa wa Harun in ba annabi Musa da Harun ba Yusha da Yusha bin Nuna wa Uzairu da Uzairu alaihi salam waɗanga dai sun kada ta taura amma in ban da su to ba wanda ke iya karanta littafin a taura da kai in ba annabi Musa ba sai annabi Harun sai Yusha'a ibn Nun sai Uzayyu waɗanda su ɗaya sun ka haddace a taura wa min ajali zalika saboda haka iftatinu bi Uzayyu sun ka tunu da Uzayyu lamma kataba lahum tawrata lokacin da ya rubuta musu a taura an zahari kalbihi ba wato abin nan ga kai hina uhri lokacin da ha kone ta an kone a taura amma uzairu ya rubuta taura da kai ya mai da ita don haka ya sarahu Allah ta'ala ala umma Allah ya yassara Allah ta'ala ala umma Allah ya sauka ga wannan al'umma hibza kitabahu hada ta littahi le ta zakaru dan su da ma fi abin a cikinsa. ku duba wannan littafi waɗannan annabawa manya manya su ɗaya sun ka harnace littafin ga amma ku duba al'umma annabi muhammadu yanzu ya an sa ka kidan alaramomi nan garin birnin kabi an ka aiki eh a'a mutlakan wanda ya haddace qur'ani mutlakan a ce a kira shi an ba ka aiki amma kowane mutum aiki na ya taskace wannan annashi amma a ce alaramomi nawa na da sun ka ta alqur'ani garin birnin kabi to sai an zauna an share kasa to amma duba wannan a taurari duk abin da ake magana sai waɗanga mutum hudu Allah ya gane muwa fa hal min muddakin ko mai akwai mai asuwa ayman min dalibin mai neman khairan alkhairi wa ilmin da ilmi fa yu'anu alai a taimake shi akai ko akwai wa karrara fiha fi hadhihi sura ya maimaita ga wannan sura littamin don halkawa duk inda ka ji an ji halamin da to tunatarwa na bihi don walkarwa wal ifami da fahimtarwa ala a a'zamu bisa ga cewa ta hi girma min ayati min ayatin daga aya na qissatin issa zukar da an ka ambata ba da bayanta da kawai hawa da hadon bayanan nata sa'iratul maf'ul wanda ake kasancewa ta ga aiwatawa wal izdihamu fi fahal min muddakir bi ma'ana al'amu ai ifazu ku tsare shi wata izu bihi ku asu da shi mun gane karatun Allah ya gane da mu ci gaba كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذب ثم بعد قصة نوح sannan bayan kinsa annabi Nuhu ma aqaba alaiha da abin da an kai wani bayani kanta zakara ta'ala kinsa ta'ada Allah ya amince kinsa adawa faqala kazzaba ado adawa ta kare tarbihun annabin su hudan annabi hudu ba'da an ja'ahu bi ayatin bayan ya zo musu da aya fa uzibu an azabta da su ko fa kaifa kana azabi wa nuzur kaka azabata kaka na ai yanzu ali na lahun gare su bil azabi da azaba qabla nuzulihi gabanin jidarsa ay waqa mawqi'a kuma waqa wa qad bayyanahu bi qawli Allah ya bayyana da zancan sa me yace inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawm في يوم نحس مستمر Allah ya ce da mun ka tashi musu azaba inna arsalna alaihim rihan mu mu aiko musu iska kuma iskan da Allah ya aiko ga adawa ba iska na mai sauki ba sarsara iska mai tsanani shadidatu sauti mai tsananin sauti wanda kamin ya kawo inda kake bala'in sauti ne daya isa mutum shiwa isa mutu sarsara kuma a aiko musu shi fi yau mai na hasin ranar na hisa rana mai shi'umci shi'umu shi'umci mustamir iskan ya doge da'imu shi'u mai dawamamman shi'umci ai kauyatin mai ƙari wa kana yawm arba'a. ya zan ranar narba na akiri ka shan wata wata hausa ta ce narba gada ranar an ka ku musu wannan bala'i na iska iska ya taso ma'adawa adawa sun daga kai sama sun ga iska ta he ya ɗauko raƙumma yana yawon su shi na walwali da su da kasa ana walwali da leda sun ka ce to kuma mina na aka yi ha za a alimin mumdana wannan girgije na mai manarwa an ka ce a ai inda kun ka nema na aka yi sun ka ce mi shi kasan shi shi iska sai sun kai sahu kuma kowane sahu kowane an yi rami ya saka a huniya da ke ciki awo kuma an kama juna an farka iska ya zo ya caccaba ya caccaba ya ji lallai wata halitta ta ta Allah ya mai da gami Allah ya ce mai iska تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد wannan shi ya nuna kowane ramin da ya ya shiga ya kai kunkuru ne kuma mai da kasa dan uwa ne kusa gare kamar kawata ta shi kuma an sun sarka Allah ce mai iska tanzi'un nasa in kattahi suna cikin wannan rami ka fara zazzaɗa kai takwar in ka zazzaɗa kai ka yi kaɗi da shi sannan ka cire wannan da a cikin ramin nan sannan ka mai da ƙawure sama ka suko shi ta ƙasa shi dake ta ƙala ohun ka cire su min kafar al'ad daga ramin su a gina na ƙasa mun da sina kai musu shan kuturwa su ya wata sar'un ka ƙada su a rarun su a kan kansu watan dab'ul ƙaban sai wayansu ya kari wata miliyar ra'as kai ya cire ya yi daban anil jasar gaban jiki haka an ka yi musu sai sun hafo ma ka annahum kamar su wa da halin su ma zikir abin da an ka ambata a ajazu kututturaina na usulin tushen na da dabino mun kayir wanda aka sare sama an ka ba kasa ga sunan sham wanda ka san dabino wanda ka san giga ne haka an kawo adawa mun kalbo an cire sakinun alal an karasu a kasa wa shi shibihu bilal an kamanta su da dabino li durihim da tsawon su saboda tsawon su aka mata su da biyu wa zikira huna an ambata nan an ambace su wa zikira huna an ambace su maza nan wa annasa fil haqa cikin haqa suratul haqa an ambace sunan mata nakalin hawaya mura'atun li fawasil fil mawdi'ain domin tsarewa akan karshen aya abinda Allah ya sa an kawo adawa kenan don haka duniya halittun ubangiji babu abinda ya karshen abu iska da abin nan da ruwa in iska ya taso wallahi kuwa sai dai kauce haka nan ruwa sai dai mutum ya daga don haka in kun hakula can wajen magana annabi nuhu alaihi salam ai can inda za mu na in mun kai ga tafsirin ai cewa yi ruwa sun yi ta'adiya faɗa galma ko ba haka ba wato nan sun rijaye azanu wanda an ka sa ya tsare ruwa wanda shi an bakon ruwa ko ɗab ya hita sai da sani ne turan na cewa an kai gurgusa zuba su ɗaya za a yi to haka an kawa iska to ci gaba nuru. Allah ya ce an san Muna ko Muka iyawa. amma kaka azaba ta kaka gargadi na ga wanda an kawai kiya ci gaba wala qad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir wala qad yassarna alqur'ana haqiqa mun sawqa alqur'ani lizikr don wa'atwa fa hal min mudakkir ko akwai mai wa'atwa ya maimaita kai fa kana azabi wal zab litahwil wa qila al awwal lima haqa bihim don abin da ji dan musu fi duniya cikin duniya wa sani na biyu lima yiku don abin da zai kewaye bihim da su fil akhirati lahira to ci gaba كذبت ثمود بالنذر ثم ذكر قصة ثمود سنة الله أمشي قصة ثموداوا ba a yi magana adawa ba to ga samur su ko Wata takzibihim aya da kaita wasu ayar rasulin manzon su al-kubra babba fa qala Allah ce, kazzaba samud samudawa ta karyata mina na ta karyata bil nuzur da gargadi jam'u nazirin bi ma'anan munziri ay umuru lati anzarahum biha nabiyum salih sun karyata al'amuran da annabin su salihu ya musu gargadi da ita don illam yu'minu bihi

abin da sun kace ba ƙalu sun kace yanzu mu duk matsayinmu da girmanmu da babban jiki da an gare mu yanzu a basharar mutum mansuban ne. minna kuma daga cikinmu wahidan guda sifata ne da bashari na tabi uku muka bi yanzu mu duk girman gana muna manya manya guzun guzun a ce mutum guda shi za mu biya mu sashi gaba mu basarar lulfi Allah su bulaku wal insiwamu bi ma'ana nabu al ma'ana kayfa nasibu ya zamu dishi wa nahnu jama'atun kathira ga mu jama'a da yawa ho wahidun minna gudana cikin mu wala yasmi malaikum kun ba sarki na ba ala na tabi ka ba mu bi ne fa mutun kan guda duk yawan ga na mutum mutun guda wala ba mu biya mun kiya inna idan in har mun bi shi ai in ba na in mun bi shi wallahi fi dalalin muna cikin bata zahaban an sawab mun ba hanya daidai wasu udda hauka jununa hauka ai mu hauka te mun ka shi shi yanzu ni shi kabi duk yawan mu mu bi shi ai da mun zama haukata in ji su kuma ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سكة أول إياه بتحقيق الحمزة تنوكنا بتسهيل الثانية وإدخال الألف بينهما على وتحيد وتركه yanzu ana jehowa ma'ana ana gamda azzikir wahayi yanzu shi su halu abin da ke cewa an aiko mai to shi ake aiko ma Allah ka aiko ma a aiko zikiri wahayi alaihi gare shi mun bai da tsakaninmu, duk mu in gaba aiko mu ko ba sai shi hai lam yuha ilai ba mai wahayi ba hai bal huwa kazzabu sai makarci dai na fi qawlihi innahu uhi ilai to an mai wahayi ma zikira min da ya ambata ashir dan girman kai mutakabbiru mai girman kai badire mai girman kai قال تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سيعلمون والله سنة سني غدا غوبي سنة أبن ساكتي غدا babu babu wasu kwanuka illa kwana biyu duniya ita ayyau alƙiyama ita gobe kwana biyu awo babu wani abu illa kwana biyu nan. suna sanin manil kazzabu wa an makareci a shirwa a dan girman kai kowa an hunko su abu da alƙiyama ta faya bi an yi azabu ai musu azaba ala takazibiyum bisa karita wasu alihan annabi salihu za su sani kai jama'a Allah ya kace su suka ce to salihu taho ho a gida ya ce ni za yi sun kace mu yanzu ba kace Allah aiko ka ba ya ce awo sun kace to mun yadda mu yadda ta ce Allah aiko ka amma ta hu muna son ka hisuwa mana wala ka hisuwa mana raƙuma ga falalar duki kankana ga cikin salukaji in dai kana son mu yi imani to hisuwa mana raƙuma ga falalar kankarcin annabi salo ya ce in sai ce Allah ga abin da sun ka ce na'am inna mursilun naqat fitnatan lahum wato in mutum yake sai ya kasar da wanda Allah ya dora wahala ta da shi ba awo Allah ya ce wada musu inna muwa ka san magana ga ta manya ta mu mursilu naqati za mu sako za mu hidda taguwa juha za mu hidda ita min hadabata daga kwalalal as-sakhara kankara kama sa'alu kamar sun ka tambaya ayatan lahu aya ga annabi sallallahu amma faɗa musu wannan taguwa ya an hishe ta lahu wallahi hitina ta ta jaraba hitinatun jaraba lahum gani da na tabarahum da mujarraba su fartaqibuhum ya salihu saurara su ai in zuru saurari ma hum salihu lami za su aikatawa wa ma yusla'u bihim da mina za a yi musu za mu hinda taguwa amma wani abu zai faru muku ko za mu fara amma kai shirunka wasabir ijimriya adda badalin min sa'i ta'ala ai izjir ala azama duk cutar da suka yi maka faru hankulce amma taguwa inda sun ce haka muna hisuwa amma faɗa musu ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر a wala bi'uhum ka ba su labari annal ma'a qismatu ruwa wannan suke sha cikin gari suna ba dabbobin su ruwa su suna diba suna sha suna larurorin su to za araba du makasumun za araba bainahum zakalun su wa bainan naqati zakalin taguwa wa yawmul lahum yini guda nasu wa yawmul laha ita ko tana da yini guda domin ita larabawa in za su ba da labari daga bani adam tare da dabbobi to za su rinja da bani adam akan dabbobi nabi'uhum annal ma'a izmatun bainahum don haka kaga raƙuma ta shiga nan amma kuma ga bani adam su sun kashi abin nan kullum kowanne daga su da raƙubar shirbin shina da nashi ranar sha nasibu shi na da rabo min alma'i na ruwa mota dar kowa zai halarci nashi lokaci ya hadiruhu alƙawar mutane na halatta yau muhimmin walla ka taguwa yau mahayirinta suka ce mun yadda a dai hisuwa taguwan mu gani don su kasa sai awo su kule shi kwata ma dau ala zalika ba mu kai bayi fata ma dau ala zalika an ka dauki dogon lokaci ana tahi haka su su sha ruwa yau gobe kuma ta sha ruwa amma su ko sai su ibi nono madadin ruwansu sun ka ce kai mu da ga mu ne yawa mm-hmm. kullum a ce mu yan rana muka ibi ruwa taguwa da yini guda sun mamallu fahimu sun kai niyya da katalin na kata kata taguwa suka ce wallahi ta goga in ba mu raba ta da duniya ba to ko ɗan tsohuwar nan mai sayar da nono ba ta samu ciki kawo don haka za mu gawar za mu yi sai sun ga ɗauki mataki na kashe taguwar ba tun warko amara musu bata ba in ka zo ga wani wuri da ake cewa sun roƙa za a ba taguwa amma ban da shan ruwa na wuni da nasu wuni to taguwa hudu gonar ta shiga ba a korarta kan su taba ta ka a shahidar da mummuna sun ka ce duk sun yarda toron na sun yi hira abin nan sun yi mitin domin a fi shaguwa ni an kai فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر اتباقي أنك أباد برندمي ga أشقنا ساله آه، ساله وحيم آه، الرسعود أشقنا قدام من صالح واك إيا كشتا قولنا أنك تقدار رأيها من صالح هنا إياه قدار الزاقين da su ha kira ma abucin su kudagu li yaqtul ya yakashi takuwa. fata a ada sai sun ka bashi tana wala ya amshi asai fata kudu wa aqara bihi laqa ya sun taguwa shi ai katala ya kashe ta muwafiqatan lahum don ya dace da abin da suka muradi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ga hadisin sa yace ashkan nas rajulan wadanda sun kai kowa rashin arzikin duniya da lahira mutum duk aqiru naqa wa qatil ali ibn abi talib radiyallahu anhu da wanda ya soke tago annabi salihu da wanda ya kashe sai na ali sune ashkan na'as Allah ya tsare mu don haka sun soke taguwa sai Allah ya ce فكيف كان عذابي ونظر فكيف كان عذابي شيكا عذابا تا ونزل تكركينا ينزل تكركينا لهم قلوس بالعذاب العذاب قبل نزول بانتجينا أي وقع موضع وبيانه بقوله يتشي إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر to su mutanen annabi salihu waɗanda suka kashe taguwa abinda Allah ya yi musu Allah ce inna arsalna alaihim sayha mu mu musu wata wato wata harbuwa guda ta wahidatan guda da an kai musu wannan kakara fa kanu sun ka gamu ka shi min kamar karamamin mota birnin nan kasa cikin shinge wanda ya kubce daga cikin karmamin ya huwa da dabbobi sun ka tattake shi ya rududduge to da suwa ya ta wayo kowa da an ka zuwa ka yanka iske shi wadda kasa an zuma mai ruwan bato Allah ya saukaka mala'ika jibril shi Allah ya sa ya musu wannan kakara ku huwa allazi yaj'alu Shi ne wannan da ke sanyawa liga na biyu ga dabbobi ne haziratin wato shinge yana sa min ya sun busasshen a shajar icce wa shauke da kaya ya haɗu hunna yana tsare su fi ha ciki da zai gabanin kura wasu ba da masu dadi wa ma kaɗamin da min zalika duk abin da aka kaɗa daga cikin wannan suna cikin wannan shinge wada satfu dabba ta ci ta ya ta dudduge ta hai ta yi rawa ta gare shi ruwa hashimu shi ake ce hashimu mun gane hashimu to Allah gane da muwa to ci gaba ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن حقيقة مسوق القرآن للذكر دون أو عصو abin tambaya wa halimin muddakir ko akwai mai wasuwa ayatu hibdul qur'ani aya haddace alqur'ani ga kai a azamu ya hi girma min ayatin naka daga ayata taguwa wa ma jara fiha min wa'azin wa tazakkurin abin da ke gudana cikin qur'ani na wa'azi da tunatarwa ya hi girma daga ayata taguwa wa hal min muddakir ko akwai mai wa'atuwa fi zalika fa ya'ali da taimako ala tazada tazakkur bisa wa'atuwa wal isti'azi da wa'atuwa na'am كذبت قوم لوط بالنظر ان قال لمتان صالح ثم ذكر تعالى قصه قوم لوط سنة الله بشكل متان لوط فقال كذبت تاكريتا wace ta ta kareta aw muludin mutana annabi lulu bin nuzur da gargadi sun kareta gargadi abil umuril munzira ga al'amuran da ake musu gargadi lahum gare su ala lisani akan harshe annabi inna arsalna alaihim hasiban illa adaluq najjaynahum bisahar inna arsalna alaihim hasiba mu ma aiko musu iska mai jiho su da tsakuwa rihan iska tarmihin wanda an mai jiho su bil hasaba idan tsakon kwani wani sigarun hijara shine yan ƙananan duwar wani alwahidu mil'a duna duna mil'a tafi guda kuma bayan cikon taji wahala Kudu sun ka halaka illa alin lutun sai mutanen gidan annabi lutun ibla tahu iya ne tare da shiya jena mun ciyar da su bisa har lokacin sahu min al'asar lokacin jijjihi don haka wannan lokaci Allah ya ƙirar da annabi nuna alaihi salam wakata su lokacin su subahin min yawmin gairu mu'ayyanin ga yadda ba ayyanan ne ba walau uri da min yawmin mu'ayyan da ya yi ni ayyanan ne lamuni asar da an hana canzawa li'annahu ma'arifa don ma'arifa ta ma'dulun an sahar wanda an gwabce masahar li'anna haqqahu an yi su yusu abala fi ma'arifatin, don haƙƙin sa a aiwatar da shi ga ma'arifa ma'rifa bi'al wa hal ursila hasimin shan'a aika iska mai jiwa da tsakuwa ala alimin da suka mutane an gina annabi da aula ko ba aika ba tsakon kwanye aka jiwa kawai kaulani wa abara an istisna'i alal awwali amma yayi ibara da istisna'i na aka magana farko bi annahu muttasil wa ala thani bi annahu munqadi wa in kana min jinsin ko da ya zan daga cikin jinsinsa yayi wannan ta samu handan yafiya na'am نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر to wannan abin da mun kawo mutanen annabi ludu ni'matun ni'mata mazdarun mazdar ai in aman ni'mata min indina da gumu mun kwace shi ga hannun makiya kazalika ai kamar haka ai misal zalika aljaza na jazimu bi saka man shakara wanda ya gode ma al'umina ni'mam wa huwa mu'minu shine mu'min aw man amana ko wanda imani billahi da Allah wa rasulun manzannin Allah wa da aw musula Allah ka taimake to ci gaba wala qad anzarahum baqashatana fatamaraw bin nuzur mutana annabi ludu abinda suke mun ci ko baji wala qad anzarahum haqiqa annabi ludu ya yi musu gargadi hawafin lulu da tsoratar su ba da shatana damkanmu a hazana rikonmu iya su bil azabi da azaba sun ka ce kai da zaba mu wata maharau sun ka dole da jihadalu sun ka dole jayayya wa kaza wasu a sun ka ce ba mutane makarcin banza du sun ƙare ta bin lulu gargadi bin azab ta gargadi to tunda sun kai wannan annabi lulu alaihi salamu shi ma an kai ƙarshe ne ga abin da ya kai musu ya yi musu gargadi ya yi komi sun karyata daga kaza shi sai ɗor cewa Allah da ina da masu iya ba da gudunmuwa wallah da na nemi gudunmuwa ga waɗanda mutane mutane ga tsara su saka tsara Allah ya ce duhu ولقد راودوه masu na a أعينهم هكذا فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونظر to da Allah ta wa mutanen annabi ludu azaba sai ya aika ma annabi ludu dalagen na baki baki na ubangiji da ya aiko mala'iku na an ka aiko amma da sifa ta mutane dada ko sha duna ko sha ɗaya na ko uku na to ko suna na dai akwai jibrilu muna tare da kowa wala rawa duhu mutanen annabi lulu alaihi salamu yadda sun ka saba da hitsara sun tuzgo mai an bai yi ga bakinsa an yi halli bai nahu wa bai na alƙawami suka ce ah, a haɗa ma na dudu Allah mutanen nan sun ka zo bakin nan to Allah shi kama kai dai ya mu da su awo tun da baki sun coto muna da bukata a haɗa mai da Allah shi gurgusa mala'ika jibril na ciki mala'ika <laughs> ya ah. an ce ma mala'ika jibril na ciki a ƙarya ta ƙari Allah zina a tawo wani sun ka zo mai fi suratu aliyahin cikin surar baki wai sun zo sun tuzo ya kaba su don su yi ɓannabin da su su yi liwaɗi da su wa kanu mala'ikatun sun zama mala'iku na an ka A annabi lu alayhi salam an ce ya dawo ya shigo gida iska baki al'amari ya kai mai ko'ina ya kama gida kalgame su ko sun fito sun kai dandaji bakin gida suna ga mutuwa a bude awo wai hankali sun fita sai a bude mala'ika bi ce ba shi bude musu da shigo su wada a ainihin sai mala'ika ne ya safi suke ne buki fuskan su duk kowa ya makarci kowa idanun sun kuma ana aqiya ba a gane gaba ba a gane baya awo misali a amai na hummun makasar da su waje Allah mun sun ya tabi la shakkin babu kyaguwa ido an shahi ka baƙil wata kamar sauran huska da an safata ha jibril jibril da buke su bi janahi da hike wa zuku Allah ya ce mun kashe ku dandani kulna lahu muka ce gare zuku azabi kulna azaba ta wani zur da gargadi na ayin zari gargadi na wata fawi tsoratarwa ta ay samaratu amfanin sa wala tijatu da kuma abin da fa'idar sa kullan dala ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ba an buge su idanu sun makarce ba to kuma tun da sassai wala ƙarsar baham ta yi musu jijjigi ta waye musu gari bukuratan da sassai wakata su lokacin su bahi ni yau mai gayar ma'ayin gayar da ba a ne ba mina na yi waye musu gari Allah ka tsare mu azabun azaba mustaqil madawwamiya da'imul muttasil bi azabil akhirah azaba da an kai musu daga nan an fara har babu da takawa kai Allah abin so wazuku fazuku azabi wa nuzum ku dandana azabata da gargadi na ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن حقيقة من صوت القرآن للذكر دون وعد fa halmin muddakir ko akwai masu wasuwa fa ayatu wa ayatu aya a azamu wata ya girma mai ayatul damsu don haka aya Alƙur'ani ta hi girma daga aya shahidu damsul uluni wa azabin mustaqim da azaba da ummiya Ƙur'ani aya ta alama ta wanda an bashi girma daga waɗannan. sun ba zakara da ala'a. wadda ja'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro wannan karatu da daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda a sheikh abdurrahman isa jega shugabar malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz naziru abdullahi jega muna roƙon allah saka musu malam da alkhairi allah ya ba mu ikon aiki da abin da ake karantar da mu kamar yadda aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce assalamu alaikum malam ya ce shi ne yake da ciyon asma idan rashin lafiya ya taso masa yana amfani da inhaler sai ya sa ga bakinsa ya ce to menene matsayin yin hakan a cikin azumi to mi an matsayinta ya sa ga baki eh? shaƙawa wani eh. shaƙi magani na bai da jiki go bai da jiki bai da jirmu bai da jiki maganin ta wasu buɗin buɗin hula da fi a bai ba komi ya zan uzuri wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace malam muna neman ƙarin bayani akan yin shafa akan swafa ba a shafa a kan safa ga hufi aka safa hufi kuma an faɗi wadda yake min yi wa min yi jildun to safa kuma min ha min dil wa min ha min dil na bainahuma ba a shafa ba safa wanda shafa ba safa ya salla kamar bai wanki kawo ba hmm? a karatun kowa da irin nashi Allah sauwaka wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam hmm. ya ce da Allah malam muna son bayani akan abin da suna ta karantar wanda ake son mutum ya yi idan aka kammala sallah hmm. ya ce domin ya ga wasu da an ƙara sallah sai su tashi su koma can baya ko wani wuri su zauna hmm. ya ce me ya kamata mutum ya aikata idan aka ƙara sallah a'a in an ka sallama sallah akwai bukatuwa ga mutum ya ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zul jalal wal ikram sannan ya karanta ayatul kursi ya karanta suratul ikhlas ka uku ma'awsai ka uku ko wani ko wace guda guda ta yi ko wace uku uku bayan haka ne shi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam in tashi zashi sai ya tashi in ga sallar asuba ta ko sallar magriba amma in sallah ce ta azhar ko la'asar ko isha'i ya karanta ayatul kursi to qul huwallahu guda ta sun karanta suratul abin nan wala a'udhu rabbil falaq guda da rabbil nas guda bayan ya yi wancan zikirin da farko sannan da in tashi ya shi shi tashi amma akwai tasbihi kuma wanda an ka dora mai 33 uku ya cika da la ilaha illa so tani yana da kyau mutum ya zan ya fake wannan sannan in an ƙara sallah duk abin da mutum ka san shiruka yana iya roƙo kuma yana roƙo ga malin sallah kuma yana iya an ka yi kiran sallah kamin a zo limai zuwa ta sallah shi ci gaba da addu'a domin tsakanin kiran sallah da iqamar sallah addu'a da an ka yi nan karɓar uwata na'am wannan kuma ta ce assalamu alaikum malam ta ce su biyu ne suke ga mijinsu akan ɗauki wata ɗaya ko wata biyu da yi mu'amala aure da su ba ta ce su ko suka yi shawara akan dusan da ya taso da bukatan shi ba za su amince mishi ba suka ce shi koyin hakan akwai laifi to ina so in wa mata gargadi yana da kyau mata su san maza ba kamar suna ba ita mace koyo shi tana shirye amma wani namiji wala sai ya shirya shi an fahimce ni to don haka ku ɗauki wannan mataki mijin kuna ku ko mata ne na ku zauna da shi ku yi bayani amma in kun ka hukumta shi tafsiru ne ga hakikati yake amma abinda an kace ga namiji lalle matarsa tana da haƙi duk cikin kwana hudu don haka an kace namiji mijin mata hudu na ko da mutum bai yi aure ba na ɗai eh, na biyu ko na uku ko na hudu to ita matar da gare gida to kwana uku na shi na na hudu an laki amma ke ku cikin kwana hudu kina da haƙƙi to amma in wani abu ya shiga haƙƙi bai kucewa ne fauti don haka yana da kyau ku binciki mijinku domin mata ba kamar maza ba ne a'a a'a abinda abinda ya galibi da shi aka hukunci ba hukunci da akalla ba magana ce wani na ba ina fahimta kina mu gane magana ta ba mata ko su shirye su amma namiji ba haka ne yake ba shi ba gane ba yanzu wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace ne yake da gidajen haya da yawa hmm. yace da aka biya kudin hayan ba tarawa ya kai ba ya kan yi lalura da kudaden hmm. yace to shin ko su wayannan gidajen suna da zakka ko ya kamata yi. a'a ba su da zakka ko sai su waye ba su da zakka sai bai sai tambayarsa ta gaba na'am yace malam muna son karin bayani akan sallar tarawihi hmm. yace shin ko tana da sujada ita ma idan aka yi zama ga raka'a ta farko a'a waf'al ka sahawul farl fil nawafil illa da 50 min al masail da da sujada ko ji baba a kuma insha Allah yi da lokaci dan za mu dakata muna roƙon Allah ya saka mala da alkhairi sai dai kafin a rufe da addu'a akwai Alhaji Isa Tunga wanda ya aiko da naira dubu ashirin ga kwamitin marayu haka ma wani bawan Allah ya aiko da naira dubu biyar ga kwamitin marayu duka muna roƙon Allah saka musu da alkhairi da ƙarshe akwai 'yan uwa da suka aiko suna nema a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu buƙatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد abin da ya tsananta duka Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka tunkuɗe mana sharri ka tunkuɗe mana bala'i Allah ka biya mana bukatocin mana alkhairi duniya da lahira wannan karatu da shugaban mai san malamai na jihar kebbi a shek abdulrahman isa jega ya gabatar a cikin wannan babban masallaci na juma'a da ke nan tsohuwar mayanka a cikin wannan gari na birnin kabi allah ka sanya abin da ya karanta ɗin a cikin mizanin ladarsa da shi da alaramma ubangiji allah ya saka musu da alkhairi mu da muka saurara ubangiji allah subhanahu ta'ala ya sa mu aiki da dukkan abin da aka tunatar da mu ayoyin da suka yi magana game da azaba Allah ka kare mu daga azabar ayoyin da suka yi bayani game da rahama ubangiji Allah ka tada mu da wannan rahama ayoyin da suka bada umarni Allah ka taimake mu mu bi wannan umarni ayoyin da suka yi hani kuma ubangiji Allah ka taimake mu mu hanu wayanda suka nemi bukatoci daban-daban saboda ainihin lalurorinsu su daban-daban Allah ka san bukatar kowa Allah ka biya ma kowa bukatar ta alkhairi marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyar kuma ubangiji Allah ka ba su lafiya mai amfani wadda za ta yi muku amfani duniya da lahira ya Allah muna roƙonka Allah ka taimaki gwamnatin wannan jiha ta Kebbi a ƙarƙashin gwamna Dr. Nasir Kauran Gwandu ubangiji Allah kar ka bashi da dubararsa ya Allah ka taimake shi ga aiwatar da duk abin da zai zama mai amfani ga al'ummar wannan jiha ɗin baki ɗaya. ya Allah ka karfafe shi da mashawarta na ƙwarai. wanda inda in ya tuna za su taimaka masa idan ya manta kuma za su tunatar da shi ya Allah muna roƙonka idan rayuwarmu ta zo fita Allah ka sa rayuwarmu ta ita muna da imani Allah ka sa rayuwarmu ta ita muna faɗar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka sa mu shiga cikin kabrukan mu cikin aminci ya Allah ka sa mu iya amsa dukkan tambayoyin da za a yi mana bil qawli sabit ya Allah in alkiyama ta tsayo Allah ka sa mu tashi cikin aminci ya Allah muna roƙonka Allah ka shigar da mu inuwarka ranar da babu wata inuwa sai taka ya Allah kai muna hisabi mai sauki ya Allah ka danka mana mu na mu da mu na dama ya Allah ka sa mu iya tsallake sirati ba tare da wahala ba a ƙarshe kuma Allah ka sa jannatul firdaus ce makomar mu bi hurmati fatihatil kitab bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين